بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله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 abin da zai biyo baya shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙashensa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama domin a saurari labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ministocin harkokin waje na kasashen iran da masar sun tattauna a tsakaninsu ta wayar ho a gaza kuma mayaka falasinawa sun wargaza sansanin sojojin hamdukasar isra'ila a kusa da asibitin shifa sannan za ku ji cewa shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce aiki da ayin alkur'ani mai girma ke baiwa rayuwar dan adam sa'ada yanzu kuma ga cikakkun labaran minista na kwakin wajen kasar iran da kuma takwaransa na kasar masar su tattauna ta ho a jiya lahadi inda bangarorin biyu suka taɓo batutuwa da dama wanda suka hada da dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma matsalolin yankin wanda suka hada da yaƙi a gaza kamfanin dinacin labaran irna na ƙasar iran ya ƙara da cewa an sami nasarori da dama a cikin 'yan watanni da suka gabata tsakanin ƙasashen biyu musamman dangane da kyautata dangantaka tsakanin su har ila yau sun tattauna batun ganawar shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi da takwaransa na kasar masar abdulfata assisi a birnin jidda na kasar saudiya a cikin watan janairun da ya gabata dangane da yakin gaza kuma amir hussein abdullahiyan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana damuwarsa da ci gaba da kisan kiyashin da gwamnatin kasar isra'ila take yi a gaza da kuma gazawar kasashen duniya wajen taka mata birki. a nashi bangaren sami shukuri ministan harkokin wajen kasar masar ya bayyana cewa gwamnatin kasar ba za ta amincewa hanci kasar isra'ila ta tilasta mutanen gaza shiga kasar masar daga garin rafa ba majiyoyin dakarun izudin kassam da kuma saraya kudus a zirin gaza sun bayyana cewa mayakansu sun cilla makamai masu linzami wa'anda suke cin karamin zango kan sansanin sojojin hamsin kasar isra'ila a kusa da asibitin ashifa da ke yammacin gaza inda suka tarwatsa shi kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto majiyar saraya kudus ta kungiyar jihadul islami na bayyana cewa sun sami nasarar halaka sojan yahudawa guda a gabacin birnin kudus a wani labarin kuma jiragen yakin hamsin kasar isra'ila sun yi ruwan wuta a sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin ruwa a kusa da birnin gaza inda falasina biyu suka kai ga shahada sannan wasu goma suka ji rauni. shugaban ƙasar iran hujjatul islam ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabi a wurin girmama masu karatu alkur'ani da kuma yi masa hidima a nan birnin tehran ya ce a yayin baje kolin alkur'ani mai girma na bana an gabatar da wasu sabbin hanyoyi na koyar da littafin allah don haka ya zama wajibi a girmama masu yin wannan hidimar said ibrahim ra'isi ya kuma ce babu wani abu da zai baiwa jinsin bil'adama sa'ada a doron ƙasa idan ba riko da koyawar alkur'ani mai girma ba domin shi cikakken littafi ne da ke ɗora mutum a kan hanyar shirya shugaban na ƙasar iran ya kuma ce rayuwar da aka gina ta akan koyawar alkur'ani mai girma tana da sauƙin tafiyarwa shugaba ra'isi ya ziyarci wajen baje kolin alkur'ani mai girma na shekara-shekara da aka bude a nan birnin tehran wanda na bana shine na uku masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran babban magatakardar kungiyar jihadul islami ta falastino wanda yake ziyara aiki a nan birnin tehran ya bayyana cewa a cikin watannin bayan nan iran tana taka gagarumar rawa wajen taimakawa al'ummar falastino ziyad nakhala ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan yana ma yin ishara da yadda shi kanshi ministan yake bin diddigin abubuwan da ke tafiya a gaza bugu da ƙari babban sakataren ƙungiyar ta jihadin islami ya jinjina wa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da al'ummarta akan goyon bayan da suke bawa al'ummar falastinu sannan ya kara da cewa ba domin taimakon na iran ba to da al'ummar falastinu ba su iya jajircewa ba shi dai babban magatakardar kungiyar ta jihadul islami ziyad na khala tare da shugaban kungiyar hamas ismail haniya suna ziyara aiki a nan iran tun 'yan kwanaki da suka gabata inda suke ganawa da manya-manyan jami'an gwamnatin kasar da suka hada da jagoran junjiya halin musulunci imam ayatollah said alil khamnai da kuma shugaban kasa wato ibrahim ra'isi hukumar unicef ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yara ta ba da sanarwar cewa zirin gaza a ƙasar falasɗinu da aka mamaye ya zama wurin mutuwa ga yara ta kuma buƙaci a ɗauki matakan gaggawa don ganin an kaucewa mutuwar gama gari saboda yaduwar yakin kamfanin dillancin labaran erna na ƙasar iran ya nakalto james addar wani jami'in hukumar unicef yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta ibc ya kuma ƙara da cewa yara ƙanana a gaza a daidai lokacin da suke barci bumabumai na jiragen yakin hamsar isra'ila suna iya faɗawa a kan gidajensu ya kuma kashe su a kowane lokaci jami'in ya yi kira ga Kasar isra'ila kan cewa dole ne ta yi aiki da wajibinta na buɗe dukkanin ƙofofin shigar da kayaki a cikin gaza saboda ceton rayukan mutanen yankin musamman yara ƙanana daga ƙarancin abinci mai gina jiki da kuma yunwa wanda ta fara bayyana a yankin james ya ƙara da cewa tsagaita wuta ya zama wajibi saboda jami'an agaji ba za su iya shiga cikin yankin ba a daidai lokacin da ake ruwan wuta akan mutanen gaza ya kuma bayyana damuwarsa kan yadda amurka isra'ila ta ƙi amincewa da nasihar da ƙawayenta suka bata dangane da rayuwar mata da yara a gaza da kuma sauran ƙasashen duniya suka bata na dakatar da wuta sannan abin damuwa shine haramci ƙasar isra'ila ta ƙi ta yi aiki da hatta kudurin majalisar dikin duniya da kuma kotun ƙasa da ƙasa dangane da yaƙi a gaza masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To yanzu ga shirin nan naku na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa shirin na yau da zai dubi ne dangane da matakan da gwamnatin amurka take ɗauka na yin fatali da ƙudurori na ƙasa da ƙasa domin kare manyan laifukan da isra'ila take tafkawa a fagage daban-daban na ƙasa da ƙasa musamman ma a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. a tsawon tarihi tun bayan kafa gwamnatin yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya a cikin kasar palestino fiye da shekaru 75 da suka gabata amurka tana yin dukkanin abin da za ta iya yi da dukkanin karfinta da tasirinta domin baiwa isra'ila kariya kan dukkanin manyan laifuka da take tafkawa a tsawon tarihinta a cikin waɗannan shekaru yakin da isra'ila take yi na kisan ƙari dangi akan al'ummar yankin zirin gaza na daga cikin abin da yake damun da yawa daga cikin al'ummomin duniya amma kuma hakan baya faruwa ba tare da goyon bayan amurka ba domin da ba don goyon bayan da amurka take baiwa ayyukan kisan kiyashi da isra'ila take yi ba da tani isra'ila ta zama cikin kundin tarihi a cikin wannan makon gwamnatin biden ta yi fatali da wani kuduri na majalisar ɗinkin duniya wanda aka daɗe ana jira kan tsagaita wuta a gaza lamarin da ya sa su suke tambaye cewa menene manufar majalisar ɗinkin duniya ko kuma kwamitin tsaron majalisar bayan fatali da amurka ta yi da ƙudurori guda uku na majalisar ɗinkin duniya kan neman tsagaita wuta a gaza da ƙarshe kuma amurkan ta ƙauracewa kaɗa ƙuri'a a sabon ƙudurin tsagaita wuta wanda zai ba da damar aiwatar da shi ƙudurin ya nuna tsayin dakan amurka da kuma yadda ta tayar da ƙayar baya daga isra'ila ƙarƙashin firaministan benjamin netanyahu wanda ya gaggauta dakatar da wata tawaga wadda aka shirya zuwan ta amurka bayan da ta kaure cewa amfani da ƙarfin ikonta karo na uku wato shine hawa kujeran naki sai dai gwamnatin shugaba joe biden ta yi saurin watsi da zargin na mai kaskantar da mahimmancin kudirin sau'i kaɗan bayan zartar da wannan kudiri mai magana da yawan fadar white house john kirby ya bayyana cewa ƙauracewa amurka kan wannan kudiri baya wakiltar wani sauyi ga manufofin amurka sannan a wani taron manema labarai da majalisar harkokin wajen amurkan ta shirya bayan kada ƙuri'a kan kudirin na majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawon ƙasar matthew melly ya yi ikirarin cewa kudurin ba shi da wani muhimmanci yana mai bayyana matsayin amurka a fili tare da ba da shawarar cewa kudurin tsage ta buɗe wuta zaɓi ne kawai na majalisar ɗinkin duniya maimakon wani muhimmiyar doka a wata muhimmiyar tattaunawa da aka yi da mila wakilin kamfanin dilancin labaran associated press matt lee ya gabatar masa da tambaya wadda mutane da dama suke sanyi game da yakin da isra'ila take yi a gaza menene alfanun majalisar ɗinkin duniya ko kwamitin tsaro na majalisar masana da masu sharhi irin su tsohon jami'in majalisar ɗinkin duniya kuma lauyan kare haƙƙin bil'adama craig makeba. cikin hanzari suka soke amurka saboda matsayinta na ƙasƙantar da wannan ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya wanda tuni ya bayyana rauni wanda yake cike saboda kawai an nemi a tsagaita buɗe wuta a cikin watan ramadan mai alfarma a yankin zirin gaza a yakin da isra'ila take yi akan fararen hula wanda ga alamu zai iya kaiwa ga tsagaita wuta mai dorewa mukiba ya ja hankalin kafofin yada labarai a watan oktoban shekara ta 2023 bayan ya yi murabus daga mukaminsa na daraktan ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york yana mai nuni da cewa akwai gazawa ta majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen batun kisan kiyashi da ake yi akan fararen hula a gaza yayin da kudirin ya buƙaci sassauci matakin ya samu yabo daga majalisar ɗinkin duniya saboda tsananin buƙatar da ake da ita na magance matsalar jin kai a gaza wanda ya hada da tsananin yunwar da ba taɓa ganin irin ta ba a yankin wanda yakin isra'ila ya jaza ma al'ummar gazan a cewar shugaban kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa david milvand sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres karara ya bayyana cewa ƙudurin ba wai sanarwa ba ce kawai dole ne a aiwatar da shi kuma rashin yin hakan zai zama abin da ba za a taɓa gafartawa ba sai dai da manema labarai suka tambaye shi ko yana ganin ƙudurin zai sa isra'ila ta sanar da tsagaita buɗe wuta daga ɓangaren ta milla ya ba da amsa da cewa bai sani ba ko shaka babu zartar da ƙudurin tsagaita wuta na majalisar ɗinkin duniya yana da matuƙar muhimmanci zai ƙara bayyana matsayar shari'a a kan isra'ila game da ayyukanta a gaza da kuma cancantar shari'a ga zarge-zargen da ake yi wa ƙasashe da ke mara baya ga waɗannan aika na isra'ila kamar amurka wadda ke ci gaba da ba da muggan makamai domin nuna goyon baya ga isra'ila akan kan ci gaba da kisan ƙali dangi a gaza kamar hukuncin da kotun duniya ta yanke a watan janairu gudanar tsagaita wuta na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara fito da ƙwararren shaidu da wajibcin shari'a a kan isra'ila da masu goyon bayanta na ƙin dakatar da yaƙi a gazan wanda kawo yanzu ya yi sanadiyar kashe falasɗinawa fiye da dubu talatin da biyu da kuma raba wasu dubun dubata da gidajensu yadda kuma yanzu haka wasu dubbai waɗanda aka rasa inda suke suna mace a ƙarƙashin baragwazai. isra'ila ta daɗe tana yin watsi da dokoki na duniya a tsawon shekaru inda take ci gaba da mamayar falasɗinu da nuna wariya da kuma faɗaɗa matsugunanta da kuma ƙwace filaye a yammacin gabar kogin jordan da mame tare da killace gaza da kuma kyale tashashen hankula a tsakanin mazauna yankin da aikata laifukan yaƙi da kuma jerin wasu laifuka masu yawa wanda yahudawa 'yan sharauri zauna suke yi a kan falasɗinawa a yanzu haka isra'ila ta matuƙar raina dokoki na duniya da kuma 'yancin ɗan adam inda harshen ta ya yi daidai da ayyukan kisan kare dangi da kuma hana kai agaji da gangan zuwa yankin zirin gaza lamarin da yake haifar da yunwa mai tsanani a tsakanin al'ummar yankin to menene manufar majalisar ɗinkin duniya ko kwamitin tsaronta wadda aka kirkira bayan yakin duniya na biyu muhimman ka'idojin majalisar ɗinkin duniya da shine kare al'ummomi waɗanda suke tafe daga bala'in yaƙi da kuma tabbatar da an kare dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma kare haƙƙin ɗan adam a tsakanin dukkanin al'ummomin duniya yayin da hukumar take da wannan matsayi na kafa dokoki da kuma ba da shawara kan matakan da ake bukata abin da ya rage wa ƙasashe shine su aiwatar da su yayin da ita kanta isra'ila ta nuna rashin mutunta tsarin dokoki na duniya nauyi ne wanda ya rataya a wuyan sauran kasashe musamman masu goyon bayanta da su ɗora mata alhakin hakan duk da matsayar da hukumomin duniya kamar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta duniya da kotun shari'a ta duniya da kuma shaidar ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya da kuma shaidu daga ƙungiyoyin agaji da na kare haƙƙin ɗan adam kamar doctors without borders da kuma oxfam international da kuma irin su human rights watch da dai sauransu duka suka bayar dangane da abin da yake faruwa a gaza da kuma dora alhakin abin da yake faruwa na kisan kyashi kan isra'ila sannan kuma da bayyananin shaidu wanda 'yan jaridu da ma'aikatan agaji a gaza suka tattaro amurka tana ci gaba da kare ayyukan isra'ila tare da musanta aikata duk wani laihi da isra'ilan take yi ta hanyar amfani da majalisar ɗinkin duniya a matsayin hukumar kare manufofi na siyasa maimakon wacce aka samar domin samar da dokoki na adalci ga al'ummomin duniya amurka ta mayar da majalisar ɗinkin duniya wata hukuma mara ma'ana burin gwamnatin joe biden na keɓe amurka a fagen duniya ya ruguza duk wata kima ta ƙasar da kuma yadda ta yi watsi da al'ummomin duniya ya nuna hatsarin da ke tattare da manufofin tsarin amurka a halin gaskiya a bayyane yake da kuma yadda amurkan take yin watsi da al'ummar duniya ya nuna hatsarin da yake tattare da manufofin tsarin gwamnatin amurkan to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan mu ja lissamin shirin sai a saduwa ta gaba da tar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma fatan an shekara lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jira radio Iran mai magana Abdu Yaro Mai daga nan ya mai komi sanya a yau ina son in ba da ra'ayi na bisa ga wannan kora turawan amerika da ake yi to gaskiya alal hakikal mu turawa na amerika da turawan gana eh, faransi ba mu ga unhwanin zaman su a cikin wannan kasashen namu ba suna a cikin kasashen namu amma yau idan kalli safa tunda sun ce suna taimakon mu na kan wannan yaki kana taimakon mu tun daga cikin ɗakin ka sai cikin gida eh yanzu za ku wasu dubu ɗaya da ɗari biyu nan da suka zo cikin ƙasar guda nawa suka rasa ransu wurin fagen daga suna cikin wannan kasar tamu soja nawa namu sun karasa rayu idan mu bamu ga unhwanin su tunda suna cikin ƙasar suna taimakon mu kuma amma gashi kullum sojojin mu ake kashi amma su ba su dan haka mu waɗannan turan zama rashin zaman su kasan mu ya yi amfani da zaman su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa radio Iran eh, ni ne dan uwanku Mushin Suleiman da maraɗi to kira na ga duka 'yan uwa musulmi musamman malamai dan Allah mu tsaya mu ji tsoron Allah mu rika abu saboda Allah kamar yadda kullum addinin mu dai ya nuna mu akai nake gani idan muka tsaya muka yi nazari sosai bisa kan hadisin da yake cewa imanin mutum bai tabbata sai abin da yake so kansa na alheri ya soma ga dan uwan shi abin da yake ki na shari ya shi ya ki shi ga dan uwan shi musulmi to dan Allah mu tsaya mu yi nazarin hadisin wannan da kyau ina gani idan muka kiyaye wannan hadisin to za mu samu rayuwa mai kyau lalle ba za a rasa sabani ba na fahimta tsakanin yan uwa musulmi amma a tsaya a ma juna adalci Kar ka shiga cikin gonar da ba taka ba ba ka san abu ba ka tsaya kai ta babatu a kai tana ƙara kawo saɓani tsakanin 'yan uwa musulmi na rarraba kawuna iko manzon Allah ya tsine ma duk wanda yake ƙoƙarin rarraba kan al'umma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa Radio Tehran Radio na addinin Musulunci wanda kuke ba mu dama a lokaci zuwa lokaci muna ba da ra'ayinmu da tsokaci akan abubuwa masu cin mutuwa ƙwarya. yau tsokaci na eh, zuwa ga shugaban kasa abdulrahman chani eh, abinda muke so ya nuna ma 'yan ƙasa eh, kafin ya ga laihin turawa amerikawa da faransawa da wani baturi na daban to wai ci waɗannan turan su su kawo kansu tambaya to in ba su su kawo kansu ya kawo su to a tugun wanda ya kawo su ya zo ya bayanin dan me ya kawo su kowa ya kawo su in mace ce in namiji ne in dai magana da muke waɗi gaskiya ce da mu da ku ga baki ita ce ga mu to muna so a bayyana mu waye yawon waɗanga turawa cikin ƙasa bisa wani dalili suka zo bisa wani sharaɗi suka zo da yarrawa suka zo to in kai mu haka to lalle wanga azumin bai ƙariya za mu ƙara maka addu'a wanda za mu yi watan mu Allah watsa da dukkan wata demokradiya kawai soja ya ci gaba akan mulkin ƙasa. mai magana na kuɗin mutan limanci sauna suke da ke nan birnin marɗakaci limanci jihohar nijar asin barka ta shi lafiya ina gaida kowa da kowa ma a fita wannan gida. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen wasan gidan radiyon jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alkhairi da Suna na ibrahim shushana wanda yake garin kasar jamhuriyar nijar jihar maradi ina muku fatan alkhairi has to ni yau abin da nake kira ga yan kasar jamhuriyar nijar duka wani cece kuce wanda ake ta yi dangance da muhammadu isu da bazuma da abdulrahman chani to ni abin akwai al'amurra waɗanda suke ɗaure mana kai dangance da wannan tafiyar tasu e hakikanin gaskiya yan mutum ya tsaya ya auni lamarin nan to hisan da cewa akwai wasu al'amurra na daban amma tabbas mun tabbata Allah subhanahu duka ya yi karfin abin da ke nan wurin saboda ai lokacin can mu ba ta tare da faransa wannan kashin sojojin namu ba a taɓa mana shi ba ba mu san shi ba shekarun baya kamin a kawo mana ƙasar faransa da amerika ba mu san ba ana kashe mana sojojin cikin ƙasa ana nuna ma talakan Nijar shi ba kowa ba ne sai zako waɗannan mayagun shugabanni da suka riƙi Nijar tsawon shekara goma sha biyu abubuwa suka taɓarɓare mu Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bai muku magana Aliyu ya hadi a Nasarawa kwamit ɗan galma wakilin masu da saurari na jihar Tawa. To alhamdulillah eh mun samu sanarwa bakin yau cewa sha biyu na dare na yau Juma'a insha Allah ta'ala an buɗe bododi tsakanin 'ya harkokin Nijar da Lazeriya wanda in Allah godiya Allah ya tsawon Allah kamar karshen wannan al'amari dama shi mari an ta yan hankali bace to hankali ka dalo shi lalle alhamdulillah mu sai mu ce to mun gode Allah ya wa Allah na farko dai Allah ya ba mu kwace hankali babba na biyu kuma Allah ya ba mu fahimtar juna na uku ubangiji Allah ya ba mu shugaban ne ma tausayi na hudu Allah ya ba mu talaka talaka sa sa sa son kasa cikin zukatan na biyar ubangiji Allah shugaban ne masu mulki shaida masu kwadan duki dukiya na talakawa na shidda soji da ahurin daga ubangiji Allah shi ba su kariya Allah kuma shi ba su aiki da nasara na biyar ma cikin dare kiyamar laili da ayi ko yanzu ga mu dage da faɗa ubangiji faɗa ma dare da rana wannan ubangiji shi ba mu lafiya da zama lafiya sashin hausa na radio iran ne muku magana alkasum ne a su jamhuriyar niger a yau na shigo shirin za a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan ƙudiri wanda ƙasa amurka ta kai gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na ganin cewa ai duk mai yiwuwa an tsidar da wuta kuma an sako fursunonin yaƙi kuma ai yunƙuri na ganin yadda za a yi a kafa ƙasar falasɗinu sai dai kashi wannan kudiri kasar china da kasar rasha su yi fatali da shi inda suka ayyana cewa an fifita haramtacciyar kasar isra'ila saman al'ummar falasdinu wannan mataki kuma ne da kasar rasha da kasar china suka ɗauka a gaban kwamitin sulhu na majalisar yankin duniya bai zo min da mamaki ba saboda shawara nawa aka kawo ƙudurruka nawa aka kawo saman wannan rikici kasashe na occidental kasashe na turawa sai dai su yi kokarin su yi fatali da wannan kudiri musamman ma in suka gani cewa kasar isra'ila za ta samu koma baya irin wannan yaƙi da ta shelanta ma al'ummar birnin gaza kuma wannan abu da su kasashe na turawa suke ba wai can kasashe na turawan ba hannun kasashe na duniya billahi lazi siyasa za ta ci gaba da gurɓacewa saboda amma ba wata siyasa ba ce siyasa ce tashan jini siyasa ce ta a danne talaka mai kuɗi ya kuɗi talaka ya zama cikin talauci wannan ba siyasa ba ce suke ma duniya saboda su ba ba makaryata kamar su sashen hausa alkasum ne ya ga da suke muku magana ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio tehran radio mai albarka ina so ku bani dama yi tsokaci dangance da sojojinmu kwana ɗaya kwanaki watanni gashi mun kwashe wata takwas suna jagorancin wannan ƙasa ta mai albarka jamhuriyar Nijar to gaskiya mana godiya da Allah subhanahu wa ta'ala kai ma wannan lokaci dai gashi an ta da kula an ta da hazo dai cikin ikon Allah ba abin da ya faru da mu talakawa Nijar sai mu ce kai mun gode Allah mun gode Allah kuma gashi mun ga cigaba gaskiya ɗari bisa ɗari menene cigaba wanda nake so in ci mun gani gashi dai ko ba komi dai dangance da kokari da sojojin gar suka yi da suka kore wa'an ga sojoji na turawan kasashen yamma to gaskiya ko bakin nan iya muka duba mun duba cewa gaskiya alhamdulillah saboda ganin cewa zamanin baya ƙarƙashin mulki na siyasa farar hula ina ina waye shara ga musu su kan sun zama 'yan siyasa da suka shigo da su ai ba su isa su bude baki su ce kuma suna su ba su dama ba su ba su kasar ba to gaskiya bakin nan alhamdulillah sai kuma abin da ya kamata ga wannan jagorori namu kalkashin mai girma janar abdulrahman chani ya duba ya gani mu ma 'yan ƙasa talakawa ya ba mu gudunma ya taimaka mana ta hanyar sawalewa kayan abinci dukkan da al'amura da na rayuwa dai a samu saukin rayuwa wannan ƙasa ta mu Nijar mai magana Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin mayar ya dan malam jihar Mara da fatan alkhairi zuwa gare ku gidan Radio Tehran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya boh radio musulunci da farko suna na sani dawo alaska daga nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaran mashin horiyar nijar murya boh ina so kuma ni dama yawan yi sokaki kaɗan game da abin da ke faruwa musamman ma a tarayyar najeriya tarayyar najeriya ma musamman ma a yankin arewa gaskiya ta'addanci ya fi yaduwa a yankin arewa kuma ni abin da ke ban mamaki abin da ke ban takaici wai a ce wai hal ana gayyatar malamai su 'yan ta'adda suna gayyatar malamai kai wanga abin ya kamata a tsaya a yi karatun ta nusu eh, al'ummar najeriya musamman ma na yankunan arewa ya kamata ku tashi tsaye akan magance wanga eh, abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya musamman ma na harkar wanga ta'addanci muna roƙon wata ala, alfarma wanga wata dukkan mutumin da yake da hannu da ta'addancin da yake faruwa a yankunan mu na sahel a yankunan mu na afirka ubangiji mu allahu ka tona musu asiri kuma allah ka shirye su a bisa kan shirin addinin musulunci ina godiya murya biyu a sani dawo alaska tun daga nan tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar Salamu alaikum sashen Hausa na radiyo Musulunci Radio Iraq. Iya eh, suna da Murtala Magi ne wanda nake da gwami maradi jamhuriyar Nijar. Eh, ina kira dai ga 'yan kasuwa dai a sassafta albarkacin wannan wata. Ka kasa sassauta farashi domin kowa ya daɗi kowa ta taimaka bakin gwargwado albarkacin wannan wata na ramadana lalle kuma ina kira ga hukumominmu wannan jiha ta mu da gwargwado gaskiya ya kamata wajen kawo abincin nan na saidawa a ɗauka hannu gaskiya gaskiya ya kamata a riba gani a ga za a yi a saida ma talakawa abinci mai ɗan sauki-sauki saboda gaskiya akwai jihohi da yawa wanda gwargwado da yawa wanda ba a samu wani ba wanda ba a samu komai ba ga nan na ta wuce ne da fatan dai kuna ji da kowa da kowa insha Allah kuma mu na Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajon musulunci rajon iran Suna na da Isa Abubakar Tsoho mai barka a ulama da ya mai. Yau abin da an ra'ayi na mai kokowa da azumin gari man ka ɗauka mu kai shi lahiya wani man ka ɗauke shi lahiya mu kare shi lahiya kuma shugabanni wani son ka tahi kowa ya san aikin da ya yi kowa ya san aikin da ya yi kenan eh da maina aka masa da maina aka masa wanda son kai abinda son kai Allah saka musu da alheri su ko rangar Allah ya kawo su ko abinda za su yi su ko Allah sa su yi shi lahiya amin ko ho na shi na zai bai na wani kuna tare da Isa Bakar tsoho mai barka ulun mai mai jamhuriyar Nijar. To sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman ilahirin waɗanda aka ji su ni Hassan barka da nasira na kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. To yanzu kuma ga tafsirin Alƙur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. بسم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Hakika mu mun ba ka alkausara. Saboda haka ka yi sallah ga Ubangijinka. ka kuma soke a bar layyarka. Inna shani'aka huwal Hakika mai shi shine guntu mai yankankan baya maras alheri. Waɗannan ayoyi guda uku da muka saurara, Ubangiji Suwana ta'ala yana cewa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mun baka alkhairi wanda yake mai yawa duk wani maganganu dangane da wannan sura ana fuskantar da ita ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam kamar suratu buha da suratu Sharh, wa buha wa layli idha saja da kuma alam nashrah laka sadra kaga duk wayannan surori Allah magana yake yi yana fuskantar da maganganu zuwa ga manzon Allah to haka ma wannan sura suratul kautsar ita ma haka take ɗaya daga cikin hadafin wannan sura shine kwantarwa da rasulullah zuciyan shi dangane da irin abubuwan da suka faru na kasancewa ya rasa ɗansa abdullahi sannan kuma irin fito na fito da makiya suke masa dangane da cewa wai shi bai yakakkin baya ne shine Allah ta'ala yake so ya kwantarwa da rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zuciyansa cewa kada ka damu inna a kalkauta Haƙiƙa mu mun baka alkhairi mai yawa wal kautsar min al kasra malamai suke cewa abin da ake nufi da kokal din nan daga cikin kasra ne kasra yana nufin yawa kuma wa bi ma'ana alkhairul kasir kuma yana nufin ma'anarsa alkhairi mai yawa wa yusamma alfardu sahi ne, idan aka samu wani mutum mai yawan sakin hannu mai yawan kyauta shi ma a larabci ana kiransa da sunan kautsara a cikin ma'anar kausar kamar yadda ya zo a majmal bayan tafsir majmal bayan an nakalto daga ibn abbas cewa a lokacin da wannan sura inna atinaka al-kautsar ta sauka sa'ida rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al mimbar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau kan minbari faqara'aha ala nas sai ya karanta wannan sura ga mutane wanda suke masallacin falamma nazala qalu yayin da ya sauko daga kan membari sai mutanen da ke cikin masallacin nan suka ce ya rasulallah ya manzan Allah ma hadhal ladzi a'taka Allah wani abu ne wannan wanda Allah ta'ala ya baka Ƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da su naharun fil janna wata ƙorama ce a cikin aljanna ashaddu bayadan min laban ta fi tsananin fari dangane da nono ta fi nono tsananin fari wasu kuma suka ce abin da ake nufi huwan nubuwat wal kitab ai an nafta da littafi wasu kuma suka ce wakila huwa alquran ai wannan shine alqur'ani wasu kuma suka ce huwa kasratul ashab wal ashiya suka ce shine yawan sahabbai da yawan mabiya wakila aka kuma ce huwa kasratun nasl wa zurriya. shine yawan wato kenan zuriya da tsatson da za su fito daga tsatson shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad zaharat al kathra fi naslihi min wuldi fatima salamu alaiha kace to saboda haka kuwa sai gashi ku an samu da yawa da yawa waɗanda suka fito daga shi ƴaƴan manzo din sallallahu alaihi wasallam daga ƴaƴan fatima to zahara salamu alaiha domin kuwa ba ma za ka iya kirga su ba za ka zo ka gani yau sharifai kake nema akwai su a afirka akwai su a asiya akwai su a ko'ina ka shiga a duniyar nan za ka samu sharifai to kaga ba za ka iya ma kirga yawansu ba to kaga kenan lallai ashe manzo sallallahu alaihi wa sallam bai zama shine aftar din ba wannan da ya aibata shi din ne ya zama aftar din kenan wasu kuma suka ce abin da ake nufi shafa'a ce ceto ne amma dai abin da mafi yawan littattafan tafsiri suka bayyana mafi yawa abin da suke cewa abu na fili wanda zai nuna ma'anar alkautar ɗin shine alkhairul kathir wato kenan alkhairi mai yawa wanda aka dogon wani abu kyauta da za ta zo daga Allah subhanahu ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane irin fage ne to wannan tana cika tana kuma shiga cikin alkhairi mai yawa ne wadaka tun daga wannan lokacin a ga cewa nasarorin da rasulullah ya samu a kan makiyansa a cikin yaƙoƙi hatta ma waɗansu nasarori da malaman al'umma ɗinsa suka samu su ma wannan yaɗa addinin musulunci da yaɗa koyarwar alkur'ani da suka kasance suna yi a kowane zamani da kowane guri to shi ma yana daga cikin alkhairi mai yawa da Allah ta'ala ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su kansu ulama an ce warasatul biya. kuma kada mu manta cewa magana Allah subhanahu wata'ala game da manzansa a cikin wannan sura ka kasance kafin bayyanan wannan alkhairin mai yawa ne saboda haka kenan bayani ne dangane da wani abu da zai faru a nan gaba ba kuma wani abu ne wanda zai zo can da nesa ba a'a nan gaba kaɗan abu ne zai zo to wanda ya nuna mana cewa labari ne dangane da wasu mu'ujizozi wanda yake nuna dalili akan lallai Da da'awan manzo sallallahu alaihi da da'awa ce ta gaskiya ya zo da ita daga ubangiji subhanahu wata'ala wannan alkhairi mai yawa ya cancanta a nuna godiya mai girma duk ababen halitta ba za su iya bayar da haƙƙi na ni'ima ɗin Allah subhanahu wata'ala da yi ba har abada ba wani daga cikin makhlukat da zai iya bayar da wannan haƙƙi na ni'imomin Allah domin wannan samar da godiya na ni'iman Allah subhanahu ta'ala taufiki ne daga shi ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ga manzansa fasalli li rabbika wanhar na'am mun baka wannan ni'ima kuma Allah ta'ala yake nuna masa cewa ni'iman nan mun maka ita ne saboda haka babu wani abu da ya kamata ka yi illa ka bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da ka sanya a cikin motarka tare da shi wani ba wannan al'amari ko kuma umarni da Allah ya bi salatu wa nahar din nan ba salli bi kawan har ka yi sallah ga ubangijinka ka kuma yi yanka ga shi ubangiji subhanahu wata'ala lalle wani abu ne da za ka fito na fito da abubuwan da mashirikai su kuma suka kasance suna yi suna sujada ga gumaka suna yanka ga gumaka kuma su kansu sun san cewa suna cikin ni'iman Allah ne amma su ba sa yin sallan ga ubangijin da ya ba su ni'imar ba sa kuma yin yanka din ga shi ubangijin da ya musu wannan ni'ima din to kai Allah da yake cewa rabbika dalili na a fili na cewa wajibi ne mutum ya sami neman kusanci zuwa ga Ubangiji subhanahu Ta'ala a cikin dukkan wasu abubuwa na ibada. Ba masu saurare, saboda karancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi ban kwana da ku, sai kuma a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ma sauraro ga shirin nan na afirka a yau Afirka a Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirkan a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan yunkurin isra'ila na yin amfani da hulɗoɗi na kasuwanci da cinikayya domin yin tasiri akan matsaya ta siyasa a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da nufin rage tasirin matsalan lambar duniya akan isra'ilan dangane da mummunar siyasar ta a falastinu da ma gabas ta tsakiya wannan da shine abin da shirin namu na yau da allah zai yi dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin gwamnatin isra'ila tana da kyakkyawar hulɗa ta kasuwanci da wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka a bangare daban-daban da suka shafi harkoki na cinikayya da kuma ayyuka da suka shafi kamfanoni da kuma ayyuka na noma wanda wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ma sukan yi mu'amala da isra'ilan ta fuskacin ayyuka na tsaro isra'ilan tana amfani da irin wannan damar domin yin tasiri akan matsaya ta irin waɗannan kasashe da take mu'amala da su domin ganin cewa sun dafa mata baya wajen kaucewa fadawa a cikin tarko na dokoki na ƙasa da ƙasa da ka iya shafarta dangane da irin laifukan da take tafkawa a cikin falasɗinu da masu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya wannan kuwa zai iya kasancewa a dandaloli daban-daban na ƙasa da ƙasa da hakan ya haɗa da majalisar ɗinkin duniya da kwamitoci na majalisar da masu ɓangarori na ƙasa da ƙasa da hakan ya haɗa har da kotun manyan laifuka ta duniya wanda dukkaninsu fagage ne wanda ake duba irin ayyuka na cin zalin da kasashe suke yi da kuma ɗaukar matakai a kansu har ma da wasu fitattun mutane ko wasu ɓangarori ko ƙungiyoyi a mataki na duniya irin wannan siyasa ta isra'ila ta yi tasiri a kan wasu 'yan tsiraru daga cikin ƙasashen nahiyar afirkan domin kuwa wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka sun dage akan cewa lallai sai an gurfanar da isra'ila a gaban kotun manyan laifuka ta duniya akan kisan kare dangi da take aikatawa a kan al'ummar yankin zirin gaza musamman ma dai kasar afirka ta kudu da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka sun mara mata baya akan wannan matsaya da ta dauka na ganin cewa isra'ila ta fuskanci sakamakon abin da take aikatawa a gaza a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya to amma duk da haka wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka duk da cewa wasu su masu goyi bayan wannan mataki yayin da kuma wasu suka gumda bakunan su amma dai duk da haka za a iya danganta hakan da tasirin alakar da ke tsakaninsu da isra'ila ta wata fuska namibia kasar afirka ce wadda za a lissafa ta a cikin ƙananan ƙasashe kuma ta bi sahun ƙasashe da dama waɗanda suka buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta amince da ta'annitin da isra'ila ta yi a gaza a matsayin kisan kiyashe akan al'ummar yankin ƙasar wadda take kudancin afirka ta yi yunkurin kira da a saka takunkumai masu tsauri ga kamfanonin isra'ila amma wannan ya sanya an mayar da hankula a kan kasuwancin lu'ulu'u na sirri wanda yake tsakanin kasar ta namibiyar kuma isra'ila wanda hakan ke kawo tambayar ko wannan kira zai kawo wani sauƙi ga falasɗinawa a gaza wani take wanda ƙasar namibia take amfani da shi ga siyasar ta, ta harkokin waje shine cewa namibia abokiya ce ga kowa da kowa kuma ba ta gaba da kowa wannan ita ce falsafar namibia ta hamnakokinta na kasashen ƙetare wanda aka asasa bayan kasar ta samu 'yancin kanta daga afirka ta kudu a shekara ta 1990 a wasu matakai yarjejeniyar isra'ila da namibia ta sha fuskantar matsaloli na rashin gaskiya inda isra'ila ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da suka ci gaba da gudanar da kasuwanci da gwamnatin 'yan ware launin fata a kasar afirka ta kudu duk da wannan tarihi bangarorin biyu na namibia da isra'ila sun kulla kasuwanci tsawon shekaru kuma la'u-la'un namibia ne babban jigon kasuwanci da ke tsakaninsu a jawabin da ta yi a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a ranar 24 ga watan fabrairu na wannan shekara da muke ciki ministan shari'a ta namibia biyon da suba ta kwatanta mamayar da isra'ila take yi wa yankunan falasɗinawa da gugurmayar namibia da ta yi domin kwatar kanta daga hannun 'yan nuna warin launin fata a kasar afirka ta kudu da kuma kisan kyashi a kan jama'ar nama da kuma obiherero da jamus ta yi a farkon karni na ashirin a yin zaman kotun wakilin namibia fabio okowa ya bayar da shawarar daukar matakan ladabtarwa kan isra'ila saboda kashe rayuka wanda take yi a yankin zirin gaza da kuma kwace gidaje da filaye da kisan kyashi ga al'ummar falastinawa ba ji ba gani kowa ya kuma kira ga wasu kasashe da su yanke hulɗa ta kasuwanci da isra'ila nan take dukkan kasashen na ƙarƙashin wajibcin ƙin amincewa taimakawa ko bayar da gudunmuwa ga ci gaban da mamaya da ake yi ba bisa ƙa'ida ba wanda ya hada da wajibcin sauran kasashe a rukuni na uku kar su taimaka ta kowace fuska ga isra'ila a lokacin da namibia a fakaice ta yi kira da a kauracewa isra'ila an dinga daga alamar tambaya game da alakar kasuwanci wadda take tsakanin namibian da kuma isra'ila wadda ita ce tafi amfana da ɗanyen lu'ulu'u da ƙasar take fitarwa a bayyane yake cewa namibia za ta kafa abin misali wajen sakawa waɗannan harkoki na kasuwanci takunkumi daraktan zartarwa a ma'aikatar ma'adanai da makamashi a ƙasar ta namibia penda ethihindi ta ce yanayin zuba jarin isra'ila a namibia ba zai zama keɓantaccen abu bisa la'akari da ƙasarsu ba takunkuman tattalin arziki da za a saka wa isra'ila ba zai yiwu ƙarƙashin dokokin namibia ba namibia na da hudar kasuwanci da ƙwalla alaƙa a mataki na ƙasa da ƙasa sakamakon haka namibia ba ta haɗa kanta da matakan da ƙasashe tilo suka ɗauka don warware wata matsala ta duniya dukkan zuba hannayen jari a ƙasar na kasancewa ne a ƙarƙashin dokar da ake da ita ta manufofin kasuwanci wadda take a cikin tsarin gudanarwa na ƙasar a shekara ta 2022 namibia ta fitar da kaya na dala miliyan 59.82 na kayayyaki zuwa isra'ila sun sayi kayayyaki na dala 3.8 daga isra'ila mafi yawan waɗannan kayayyaki dai injina ne na yankawa da kuma goge lu'ulu'u duk da cewa dai shugabannin namibia suna goyon bayan falasɗinawa amma da wahala su iya haƙura da kasuwancinsu su wanda yake tsakaninsu da isra'ila jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani cigon to amma kafin wani lokacin amudurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu كل إيران كل هربكاها إسلاميت مي طهران كل هائمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعاع عسار متريم بتدرشل خمشاع عسار مئة خمشيم كيلو هرتز